Cuta Ebola fa ba jifa ba ce ko wani abin tsubu. Cuta ce mai kisa ta zazzabin da ake kamawa daga taɓa ruwan jikin wanda ke ɗauke da cutar. Alamanta sukan fara daga zazzabi, kasala da kuma ciwon jijiyoyin jiki. A baya 'yan kwanaki kaɗan sai a fara amai da gudawa, inda jikin mutum yake zubar da lita hudu na ruwan jikinsa a kullum. Ebola tana da saurin yaduwa. Idan mutum ya ga irin waɗannan alamomin a jikinsa, to ya gaggauta zuwa asibiti. tilas mutum ya kare kansa ta hanyar wanke hannu akai-akai kada mutum ya ci ko kuma ya taɓa naman daji. A guji kusantar waɗanda suka kamu da cutar Ebola, haka kuma kada a taɓa gawar waɗanda cutar Ebola ta kashe. Idan har mutum ya yi cuɗanya da waɗanda ke fama da cutar Ebola, to tilas ne ya rinka auna zafin jikinsa a kullum ko zai ga wani sauyi. Ganowa da jinyar cutar Ebola da sauri yana da matuƙar muhimmanci wajen rayuwa. Nazarci gaskiyar cutar Ebola don hakan yana iya ceton ranka.